yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar harkokin ruwa a dr zainab gimba ranki daɗe kuma yau ake maganar batun ranar ruwa na duniya wadda kuma ake magana kamar yadda ake yadda mutane za su aikin tashi da sauransu kamar ya wannan rana take nema a gare ku tukuna a wannan jiha jihar borno eh rana international water international world water day kenan eh. shine a ranar 22 ga watan maris na kowane shekara kuma shi wannan rana an keɓe shi ne a yayin da international eh, united nations ta zauna a shekara 1992 eh, ta ga cewa akwai muhimmancin a yi rana kamar haka ɗin ne a eh, lokacin da wannan ranar ta fara shi ne a shekara 1993 ah, shine farkon world water day da aka yi muna a wannan ranar na ah, world water day ba ruwa kaɗai ba ne muna kuma fahimtar da jama'a cewa harkan lafiya misalin tsaftace muhalli a samu kasan zaka je wasu communities da zaka samu ba su da irin da wurin da za je ban ɗaki da sauransu mm. to za a yi shi a waje haka wannan zai na kawo cuta zuwa ko cikin ruwan ma da suke amfani da shi mm. sannan kuma da sauran yadda za su yi su tsaftace jikinsu to honorable mai gwamnati take ne da wadata mutanen musamman ma birnin maiduguri da ruwa yanzu haka gwamnati tana kokarin yin wani mini plant kaman water treatment plant din a hmm. alamduri alamdurin nan muna ganin a karshen aikin da muke ganin ƙarshen wata ko kuma farkon zuwa karshen shekara za a kammala shi ana tunanin za a samu lita kaman miliyan tara a rana shi kuma wanda za ba mutane misalin bulunkutu kasuwa bulunkutu abuja dala alamdare bulunkutu tsallake da dai wannan communities na area mai sandari to shi wannan kuma sai muke ganin idan ya kare din duk matsaloli da ake samu na ruwa a yanzu za ta samu sauki sosai. To wasan rabu ya za ku bayyana wannan rana ne wato ranar mahimmancin ruwa da duniya da ake kira International Water Day Muhimmancin ruwa na daya kuma a ga cewa an samu saukin hanya yadda jama'a za su samu ruwa mai kyau a kowane guri a faɗin duniya to bayan wannan kuma a ga cewa ruwan nan fa idan ana samu ɗin kar ya zamanto cewa a in ka samu yau ka sha ranar walwata dai na ya kare a'a ya zamanto an ci gaba da samu idan ka lura ka duba ainihin standard na ruwa ya kamata a ce mutum guda a rana ya samu ruwa lita 60 kowane mutum misalin kai yau in gidanka mutum shida ne ko mutum goma ne to kowane mutum ana tunanin a samar mishi ruwa lita shida wanda zai wanka da shi wanda zai sha wanda zai wasu amfani da shi to amma idan ka zanna ka lura ba ma ana maganar jihar borno kawai ba a duk fadin duniya idan ka gani ba ma ma wai afirka ba ko da a kasashen su amurka da su ingila da ake ganin cewa sun ci gaba harkar ruwa tana da wahala suna da inda ake samun matsalolin ruwa to amma idan aka zo kusa na ɗin sai ka ga cewa problem ɗin ta yawa matsalar kenan ta fi yawa a afirka sannan kuma afirka ma a nigeria a nigeria ma idan ka zo yau kamar misalin su borno inda ah, ah, ah, fitinu kala-kala suka addabe mu sai ka ga cewa matsalar mu ta fi ta kowa yawa amma sai ka ga cewa aikin dole ne sai an hada da haƙuri. honorable ayya cewa ma masabbabin karancin ruwa a wasu sassan jihar borno saboda irin wannan rigingimu da aka yi ta fama da shi na kungiyar boko haram da suka lalata musamman ma hanyoyin samar da ruwa a jihar ka san shi harkar ruwa ko kamar yadda na faɗa maka kafin mata dancin ta zo ana dai samun a harkar rashin ruwa na ce maka harkar rashin ruwa da samun ruwa um, ba wai kawai Najeriya ko Borno ko kuma abu nan bane duk Afirka kai duk duniya ne ba idda ba a samun wannan to amma naman sai tafi na ta kowa yawa idan ka zanna ka duba kafin nan ma din ana samun rashin ruwa mukan je lakal gaman inda ma wani gurin bai kamata wannan ministrin bane take zuwa ta yi amma duk da haka shi eh, gwamna zai ce a je a sa musu hannu a taimaka a ba su ruwa da kuma haka to amma ta dajin nan ya zo sai abin ya fi yawa sannan kuma duka a lakal gaman idan ka zagaya inda an koma an zauna ba inda gwamnati ba ta je ta aiki ba kuma har yanzu muna kan aiki. To ranke da mun gode kwarai da gaske a Dr. Zainab kenan kwamishinar ma'aikatar harkokin ruwa na jihar Borno ke bayani game da ranar ruwa ta duniya mun gode ranke da ma.